dama can mun riga mun faɗa cewa a gaskiya wannan zargi ba haka ba ba daidai ba ne maganar na goro ko cin hanci da ake magana bai mata taso ba. Kwamishinan labaran gwamnatin Kano kenan Malam Muhammad Garba wanda ya wakilci gwamna Ganduje a gaban kwamitin majalisar dokokin mai wakilai bakwai. Saboda girmama wannan kwamiti da wannan majalisa gwamna ya turo ni ya turo Antoni Janaral ya zo a madadin al'umma kuma alhamdulahi na gabatar da wannan takarda gaban wannan kwamiti kowa ya riga ya san cewa gwamna gogaggen ma'aikaci ne saboda haka ba zai yi wannan kuskuren na a zo a ce har za a ba cin hanci ko kuma na goro ba saboda haka wannan magana magana ce ta kage hakkin majalisa ne ta ɗauko ƙwararru su zo su duba wannan bidiyo duk abin da majalisa za ta yi ta tabbatar da gaskiya ina so in tabbatar muku da cewa gwamnati tana tare da bari. A wasikar gayyata da kwamitin ya mika wa gwamna Ganduje ya buƙaci ya bayyana da kansa bisa rake lauyoyinsa idan yana so tare da bashi damar ya mika rubutattun bayanai muddin yana muradin yin hakan. A jiya Alhamis ne dai faifan bidiyon na hudu ya bayyana a kafofin sada zumunta ko da yake mawallafin jaridar Daily Najeriya Jafar Jafar ya nesanta kansa da sabon bidiyon. Barista Maruf ya kasa da ke zaman lauyan da ke ba da kariya ga gwamna Ganduje game da wannan batu ya ce suna ɗaukar matakai. Matakan kare kai kamar da yadda mu duk abu da ake a social media ko wata kafa gamna da mu ba abu ne da za mu zo mu ta faɗa da mutane ana cewa gashi wane ne a ta labari ha a ta yaɗa labarin abin da ba shi kenan ba amma tun da akwai kwamiti da aka kafa na house kamar yadda muka faɗa a gaban kwamiti a matsayin lauya na gwamna personal lauya muna da damun maki yana da damun mai kara for defamation of character da kara bata suna ma duk ba mu ɗauki wannan matakan ba me yasa ba ku ɗauka ba a su na mai girma gwamnan Kano kowa na sani kuma gwamnan Kano mutum ne mai haƙuri da afuwa wannan yana nufin kenan idan ta tabbata cewa ba daidai ba ne wannan bidiyon gwamna ba zai nemi haki ba ba? eh to ya danganta ga abin da shawara ta, ta kama. Dangane da kira-kiran da wasu kungiyoyin sa kai ke yi kuwa na cewa gwamna ganduje ya sauka domin ba da damar gudanar da sahihin bincike barista ya kasai na cewa ko mataki ne ma aka dauko na abin da ake ce masa impeachment wanda wannan ba shi bane ko wannan mataki aka dauko irin wannan abin da dokoki suka ce ba ce aka gwamna ya sauka ba idan mutane suna magana a sauka a sauka an ma kawo shakku akan cewa kwamitin ba za su iya ba mun mun yarda kwamitin za su iya bayan karbar butattun bayanai daga wakilin gwamna Ganduje shugaban kwamitin honorable baffa babba dan agundi ya ce tunda gwamna ganduje bai bayyana da kansa ba babu damar su yi wasu tambayoyin neman karin haske daga gwamnan za mu duba wannan bidiyo da aka bayar za mu yi wannan ranar talata amma kamar yadda aka faɗa ba shi duba wannan bidiyo ba irin wannan mataki ake yinsa ba kamar yadda dokar wannan gida ta hana yin hakan za mu yi shi da lauya ɗin jafar jafar da lauya na mai girma gwamna da kuma waɗanda suke masana a kan yanayin da za a gane cewa wannan bidiyo na gaskiya ne ko irin wanda ake haɗawa a kwamfuta ne kamar zaman makon jiya ƙungiyoyin gwagwarmaya da lauyoyi da sauran manazarta ne suka halarci zaman na yau mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria.